Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ji mutanen Najeriya shugabannin mu gaba ɗaya maza da mata daga kan shugaban ƙasa har zuwa gona har sanatoci har yan majalisa muna sallama ta addinin musulunci zuwa gare ku mu talakawa mu ne muna nan ƙasar Saudiya ni din nan duka duka wata na hudu da zuwa aka kama ni yanzu hakan nan ina nan a ba ni da ko hamsar yanka wata kaina ina nan ɗayata ta zo haihuwa ta mutu uwata ta mutu wannan nan su yau wata mu biyu da kwana hudu kenan a nan su din nan kullum sai a ce za a sallame mu har yanzu ba a sallame mu ba ya shugabannin mu ya shugabannin mu masu adalci ya shugabannin mu masu tausayi taimaka mana in mun yi in sun zo sun ce da mu za a fitar da mu sai su dawo su ce ai shugaban kasan mu ya ce kada